jim kaɗan da fara baccin nasa ne kofar kogon zuhur ta buɗe sai ga dodo kirya na tare da matarsa mashamu da kuma yarsu guda ɗaya zaraza sun fito waje suna masu yin hamma da miƙa kai da ganinsa ka san cewa yunwar safe ce ta tashe su shi dai dodo kiryano ba karamin zabgegen ƙato ba ne yana da manyan damatsa da kuma rafkeken kai idan ya tafiya sai ka ji ƙasa na amsawa saboda ƙarfin takun sawunsa idan ku ya gifta wajen da bushoyi suke sai ka ga suna rangaji saboda tsananin hucin iskar hancinsa da bakinsa dodo kirya ne shaki iska ya dubi matarsa da yarsa ya ce kai ku tsaya an ya ku ba mu samu bako ba jejin nan ni fa ina iya jin kanshin bil adama mashama ta daga bututun hancinta mai kama da algaita ta shaki iska sannan ta ce kwarai mai gida ni ma na ji kanshinsa lalle yau muna da kyakkyawan lagwada ya shoraban mu da cin bil adama ni akalla mun samu shekaru ashirin sai dai naman aljanu kullum da shi muke kalaci har ma sun gaishe ni gara na ci naman dabbobin dawa ko da jin haka sai zarazu ta bushe da dariya ta ce lalle na ga alama rikicin tsufa ya fara riska ku ya za a ku ji ƙanshin mutum a jejin nan shin kun manta ne cewa babu inda labarin mu bai je ba a duniya ai tuni bil adama suka sallama wannan jeji suka daina shigo shi ku dai ƙara shinshinawa da kyau ku ji ba mutum ba ne aljani ne amma ƙanshinsa na daban ne take kiryano da mashamu suka sake shakar numfashi cikin nutsuwa tsawon daƙiƙa biyar kiryano ya ce aiko yarinya ta yi gaskiya yanzu menene abin yi mashamu ta ce abin da za a yi ni da kai mu tafi farauta wannan aljani ita kuma mashamu mu barta a nan ta gadin kogonmu ba na son ka tsaya rufe kofa mu ɓata lokaci har aljanin ya tsere ko da jin wannan shawara sai kirya ya amince nan take suka nausa inda markawo saba suke laɓe suka bar zaraza a kofar kogo tana mai kai kawo da leke-leke ko za ta hango inda bakon aljanin yake yayin da aljani markawo sabis ya hango su dodo kiryana sun durfafo inda yake laɓe sai tsoro ya kama shi har hanta cikinsa ta kama rawa bai san sa'ar da ya ɗauke numfashi ba saboda tsananin razana dodo kiryano da mashamu suka iso dab da bishiyar da markawun sabis ke kai suka tsaya nan suka yi duba iya dubansu ba su ga komai ba al'amarin da ya matukar ba su mamaki kenan mashamu ta duba kiran ta ce kai abin nan da ban mamaki yake kafin mu iso wajen nan muna ta jin ƙanshin aljini amma kuma muna isowa sai na ji ƙanshin ya ɗauki gashi babu irin duban da yi ba amma ba ga komai ba kiriya ya ce hakika haka al'amarin yake ina ganin aljinin ya gudu ya bar wajen nan zo mu ƙara gaba watakila ma riske shi ba tare da wata gardama ba mashamu ta bikir yana a baya suka ruga da gudu cikin jejin suna daga bututun su sama don su jiwa inda kanshin aljani yake da ba sani ba shine aljanna nan a inda suka baro dodo kiryana da iyalansa ba sa iya ganin halitta muddin halitta ba ta numfashi wannan shine dalilin da yasa ba su ga aljani markawul sabus ba domin sa'ad da ya gansu ya fargita numfashinsa ya dauke gaba daya har ta kai shi ga ɗan ƙaramin suma sai bayan tafiyarsa da kimanin daƙiƙa ɗari uku da ashirin sannan ya farfaɗo ko da farfaɗowarsa sai ga zarazu na ta ƙoƙarin kama wani tsuntsu amma ta kasa tsuntsun ya tsaya a sama ya kasa tafiya sai wahalar da ita yake shi dai wannan tsuntsu kamanninsa irin na gauraka ne gashi yunwa ta addabi zarazu amma ta rasa yadda za ta kama tsuntsu. da zarar ta bi shi sai ya kaɗa wani wurin haka da ya ta wahalar da ya ta har ta gaji ta abinka da yarinya sai kawai ta zauna ta fashe da kuka wannan al'amarin da ya faru ya sa tausayi ya kama marka Samus kawai sai sai da ya fita burgu daga inda yake boye kamar an cilla kibiya ya danko wannan tsuntsu ya karya masa wuya sannan ya sauko ƙasa gaban zarazu ya miƙa mata tsuntsa zarazu ta fusge tsuntsun ta jefa a baka tauna uku ta masa ta lankwame shi sannan ne fa aka fara kallon kallo tsakaninta da markawun Samus nan take yawon kwaɗe ya fara dalala daga bakinta kafin markahul sabu zai ankara tana ta cafko shi da hannu ɗaya aiko sai ta wangame bakinta da nabin ta gutsire kansa ta taune cikin ƙaraji markahul sabu zai ce haba haba yar lele ya zaki cutar da wanda ya taimake ki ki min rai ni ko na kawo miki sakayyar bil adama ɗari ko da jin haka sai zarazu ta fasa cinye shi ta ajiye shi a ƙasa hankali sannan ta dube shi ta daka masa tsawa ta ce kai karamin mai yaudari ka sani cewa na san halin ku na aljanu kun iya karya da munafunci na yadda zan yi maka rai amma ba zan sake ka ba sai dai mu tafi tare zuwa inda za ka samu bil adama ɗari da jin haka murna ta kama markabul sabus ya ce na yadda da wannan shari'i naki amma bisa uzuri guda Faɗo uzurin ka na ji idan mai yiwuwa ne ina son ki ɗebo min tsumin mahaifinki na tafi da shi yanzu ko da jin haka sai zarazu ta zazzaro idanu cikin fargaba ta ce tabdija nan faɗa ruwan tsumin mahaifina a ƙididdage yake ya san adadinsa bayan kowanne kwana bakwai yake cika kwatan da wannan tsumi kuma sai ya yi kwana bakwai yana sha kullum kurɓa bakwai yake ya ƙoshi bayan ya kalace idan na ɗebo ko da cikin kofi ɗaya ne zai gane in ku ya gane take zai kashe ni domin ko mahaifiyata bai yarda ta sha wannan tsumi ba idan kana son na ɗebo wannan tsumi na baka sai dai ka zauna har tsawon kwana bakwai sa'ad da zai haɗa sabon tsimi ni kuma sai na faki idansa na ƙara yawan ruwan tsimin lalle ina kwaɗayin na samu naman bil adama na ci na domin rabona da shi yau shekara ashirin kenan tabbas zan biya maka wannan buƙatar in dai za ka samu bil adama ɗari domin ɓoye su zan yi a wani wurin na rinka tsakura ɗaya ɗaya da ɗaya ina ci har su ƙare sa'ad da markahul sabu ya ji haka sai hankalin ya tashi ya ce to yanzu ta ya zan iya zama a nan har tsawon kwanaki bakwai ba tare da iyayenki sun san da zamana ba ki sani cewa da zarar sun ji kanshi na za su kama ni su ce zarazu ta bushe da dariya ta ce karka damu kamar yadda ka zo min da hikima na fasa halaka ka haka ne ma zan yi musu hikima su kasa ganin ka har tsawon wannan lokaci kai dai abin da nake so da kai shine duk abin da na umarce ka da yi ka yi kar ka saba idan ka saba sunan ka halakakke ku zan zamo mai biyayya ga dukkanin ki. yana gama faɗin haka suka jiyo ƙara sawun dodo kirya cikin hanzari zarazu ta ɗauke shi ta jefa a cikin wata tsohon rijiya da ke cikin kogon zuwarum sannan ta mai da murfin rijiyar ta rufe kawai kuma sai ta zurmuka yatsan ta guda a cikin baki ta fara kakarin amai tana cikin wannan hali ne dodo kiryani da mashamu suka iso cikin kogon da zuwa suka durƙusa gaban zarazu suna masu tambayata abin da yasa take kakarin amai zarazu ta ɗago kai ta dube su idananta sun yi jawar ta ce bayan tafiyar ku na kama wani guntun aljini na cinye shi sakamakon ina jin bakar yunwa ko kaɗan bai ishe ni ba sai ya zama na ya taya min da zuciya har amai ya taso min ina ganin haka sai na buɗe tsohuwar rijiyar da muke zuba kasusuwan aljanu da mutane ne yi aman a ciki dan kar na ɓata inda muke zama wannan shine dalilin da yasa kuka dawo kuka same ni a cikin wannan hali gashi har yanzu zuciyata bata daina tashi ba mashama ta gyada kai ta ce gaskiya ne domin gashi ina iya jiyo kanshin aljani daga cikin rijiyar kwa to ai ga naman dabbobin daji nan mun samu sai ki sauri ki ci ko ta ki ta daina tashi nan take zarazu ta dubi gawa waɗansu zakuna guda hudu da ke sakala a kafaɗar kirya ta yago guda da rabi ta hausa da ce kafin dakika ɗari da ashirin ta gama cinye su ta yi yatsa mai ƙarfi sannan ta ɗauki ruwa cikin wata ƙatuwar tukunya ta yi masa makwarwa hudu ta shanye ko da ta ajiye tukunyar sai ta ce yawa yanzu na ji ɗan daidai in an jima kuma sai ku tafi ku yi mana farautar na rana ko kiriya ne ya dube ta a fusace ya ce ke dai kin cika cin tsaye kullum mu kenan a cikin yi miki wahalar farauta duba abin da kika cinye ki kadai ko ni da uwar taki ba za mu iya cinyewa ba to babu inda za mu je da rana sai dai ki je ki farautar da kanki nan dai kiryano da mashama suka sa zaki bi a gaba suka cinye ya rage saura guda ɗaya da rabi bayan sun kare sai suka nemi wuri suka kwanta don su baccin kailula ita zarazu sai ta zauna ta shiru tana tunanin zuci inda ta ayyana cewa muddin ta kuskura ta fita daga cikin kogon sai iyayenta sun buɗe tsohuwar rijiyar nan sun fito da aljani markawun sabis sun cinye saboda ƙanshinsa ya wuce a ce na mushe ne ko ragowar ciki ma'ana wanda aka yi amansa haka dai zarazu ta ci gaba da tunani har rana ta kwale iyayenta suka farka daga bacci mashamu ta dubi zarazu ta ce au ki har yanzu kina nan baki taufar wata ba me kike jira zarazu ta yi murmushi ta ce ai zakunan nan da kuka kamo masu mai koyi ba karamin koshi ne ba ina ganin ba zan nemi abinci ba daga nan har zuwa gobe sai dai ne ta shan ruwa wannan batu ba karamin mamaki ya bai wa dodo kiriya na ba da mashabu domin fiye da shekaru ashirin baya ba taɓa jin ranar da zarazu ta ce ta ƙoshi ba sai to ai kenan ki huta mu bari mu cinye raguwar naman nan in ya so da yamma sai mu fita farautar wanda za mu ci da dadai haka kuwa akai suka cinye raguwar zakuna da yamma kuwa suka sake fita farauta a sannan ne ta buɗe tsohon rijiyar nan ta fito da aljani markawun sabis ya ji kamar an tsamo shi ne daga ƙarƙashin teku an ɗora shi bisa tsibiri saboda tsananin zarfin rija zarazu ta dube shi tana mai yin hamma ta ce kaga halin da na shiga a sanadin kare lafiyarka gashi ina azabtuwa da yamma tabbas idan na fita na barka cikin kogon nan sai sun fito da kai sun cinye domin kanshin ka ya dame su idan ku ina nan za su ji kunyar su buɗe rijiyar don cin kumallo na Barkahul Sabu sai ajiyar zuciya ya ce ai babu abin da zan ce da ke face godiya domin kin ceci rayuwata. Zarazu ta bushe da dariya ta ce ba ni za ka gode ba sai dai ka gode wa hikimarka ta ambatan samo min bil a ɗari na rantse da girman ubana ba dan kayan min wannan albashir ba da tuni ka daɗe da narkewa a cikin cikina yanzu na san kai ma kana jin yunwa me kake da buƙatar ci na samu maka markahul sabu zai murmushe ce aini nan da kike gani zan iya rayuwa tsawon kwanaki arba'in ba tare da na ci komai ba ban damu da kaina ba ke kawai nake tabdijan lalle ku aljanu cikin ku baya wahalar da ku ai ne ba zan iya kwana biyu ba ba tare da na ci komai ba yanzu dai zan san dabarar da zan bullo da ita dan kana da azabtu da yunwa tsawon kwanakin nan bakwai haka dai markahul sabu zai ci gaba da zama a cikin rijiya har tsawon kwanaki bakwai kullum idan su kiriyanu sun tafi farauta sai zarazu ta fito da shi su shahira su ranar da ta ji ba za ta iya jure yunwa ba sai ta roƙi kiryanu da a rufe kogon a tafi farauta tare da ita haka al'amarin ya kasance a rana ta bakwai ranar da dodo kirya ne ya haɗa sabon tsimi a kaskonsa ne gardama ta tarnike tsakaninsa da zarazu inda yake cewa shi fa kanshin da ke cikin rijiyar na ya ishe shi haka ya kamata a buɗe rijiyar a ɗebe abin da zarazu ta amayar a fitar da shi waje ita kwa zarazu sai ta dage a kan cewa ba za a buɗe ba don babu komai a cikin rijiyar sai ɗoyin kasusuwan da ke ciki sai da aka shafe sa'a guda ana yin wannan muhawara a ƙarshe dai mashamu ce ta raba gardamar da cewa idan suka tafi farauta suka dawo suka ƙara jin wannan ƙanshi ba makawa sai an buɗe rijiya an fito da duk abin da ke cikinta zarazu ta ce ta amince da wannan sharaɗi a sannan ne dodo kiryanu da mashamu suka ɗauki kayan farautarsu suka fice sai da ta tabbatar da cewa sun yi nisa da tafiya sannan ta buɗe wannan rijiya ta fito da aljani markawar sabis ta dube shi ta ce to yau ne ranar cika alkawarinmu yanzu za mu tafi zuwa inda za ka bani bil adama ɗari nan take ta sa koko ta kan fito tsumin mahaifinta ta zuba a cikin wata batta fata ta cika ta fal sannan ta ɗaure bakinta ta ta markahul sabu zai miƙo hannunsa da nufin ya karɓi battar sai ta janye ta ce haba samari ya za na baka wannan tsumin ba tare da ka bani bil adama ɗari ba shin baka taɓa jin an ce ɗinyar makaho ta nuna a hannunsa ba idan ka gana baka wannan battar ka tabbata ka bani bil adama ɗari markahul sabu zai murmushin yaƙi ya ce to shikenan na amince sai mu tafi na ji za mu tafi amma ina son na san nisan tafiyar da za mu yi kafin mu isa inda za ka bani bil adama domin ina son na je na dawo kafin sa'a uku ka sani cewa nan da sa'a uku cif iyayena za su dawo nan kogon daga yawon farautar su kar ki samu damuwa tafiyar sa'a guda kacal za mu yi mai isa wajen ni da kaina na ɓoye bil'adaman a cikin wani kogo kuma na aje wani hadimi na yake gadin su lalle za mu je mu riske su a wannan wuri ko da jin haka sai murna ta kama zarazu nan take suka fita daga cikin kogon zuburum suka nausa wani bangare daban a cikin jejin ma'ana ba bangaren da su kirya da suka ba zarazu tana tafiya da kafafunta a bisa doron ƙasa hannunta guda na rike da battar fata wadda aka cika da tsumin dodo kiryano shi ko aljani markawul sabus na samanta cikin iska yana yi mata inuwa saboda rana tunda suka fara tafiyar zuciyar markawul sabus ta cika da sake-sake ya ta tunanin hanyar da zai biya raba zarrazu da wannan battar fata tabbas ya san cewa wannan batta ba za ta karɓi ba da ƙarfin tsiya gashi kuma ya san cewa ƙarya ya mata cewar yana da adama guda ɗari da zai bata shin yanzu ta yaya zai raba ta da battar fata kuma ya kwaci kansa daga sharrinta tabbas ya san cewa idan ta fahimci dara ta yi take za ta yi loma ɗaya da shi haka dai aka ci gaba da wannan tafiya ba tare da markawul sabis ya samu mafita ba a cikin tunaninsa har suka shafe rabin sa a kwatsam sai suka hango wani katon tsauni a gabansu akan tsaunin kuma akwai wani babban kogon dutse tsakanin ƙasan tsaunin da hawa kansa za a yi tafiya ta kimanin rabin sa'a ko da markawul sabis ya hango wannan tsauni sai zuciyarsa ta fari ya dubi zarazu ya ce ina fatan kina iya hango wancan tsaunin ko zarazu ta ce kwarai kwa in ce ko dai ba a kansa kake nufin ka aje bil adaman ba ko shakka ba a cikin kogon dutsen da ke kansa na aje su sai mu karasa dan mu je na sallame ki zarazu ta duba zuwan kasan tsaunin zuwa saman sa ta aje zuciya ta ce tab ita ta yaya zan iya hawa kan wannan tsaunin alhalin ba ni da fuka-fuki irin naku na aljanu ya kai wannan aljani ka sani cewa a halin yanzu ba karamar gajiya ne ba sakamakon wannan doguwar tafiya da muka yi lallai sai dai ka hau da ni kan wannan tsauni ko kuma na tsaya a ƙasa ka faso min bil'adaman ka bani ni ku na baka battar tsumi markawul sabs zai ce yanzu dai mu bar tunanin komai sai mun isa wajen tukuna zarazu bata ƙara faɗin komai ba har suka isa gaban wannan tsauni da zuwa suka tsaya suka yi curko-curko suna kallon tsayinsa murkahul sabus ya dubi zarazu ya ce ya ke yar lele ki sani cewa ba ni da ƙarfin da zan iya ɗaukar ki na haye da ke bisa wannan tsauni domin nauyin ki ya ninka na so arba'in kuma ba ni da ƙarfin da zan kwaso bil adama ɗari a lokaci guda na sakko da sunan ƙasa wajen ki idan kin amince zan hau sama yanzu na rinka sakkowa da bil adama ɗaya bayan ɗaya har su cika ɗari sannan ki bani batta tsimi kowa ya kama gabansa yanzu zan fara hawa saman don na duba lafiyar bil adaman da kuma mai tsaron su in ya so sannan na sako na sanar da ke halin da suke ciki zarazu taimur mushi ta ce na amince da haka barkahul sabis ya buɗe fukafukansa ya sama har ya isa kan tsauni da zuwa ya shige cikin wannan kogon dutse ya shawagi a ciki bai ga komai ba dama bai yi tsammanin ganin komai din ba domin ƙarya ya shirga zarazu kawai sai ya fita daga cikin kogon ya sauko ƙasa inda ya bar zarazu ya dube ta ya ce na same su lafiya to amma abokan tafiya ta sun ce ki nuna musu battar tsimi daga nan ƙasa don su hango ta su tabbatar da akwai ta sannan su sauko miki da bil'adaman guda ɗari da jan haka zarazu ta dubi markahul sabis cikin mamaki ta ce au dama ba kai kaɗai ka shigo jejin nan ba me yasa tun farko baka sanin min ba markahul sabis ya ce ai kin san ba zan yi saurin sanar da ke sirri na ba tunda ban san yadda za mu karke ba ke dai kawai ki abin da na faɗa yanzu nan zaki ga abokan tafiyar ta sun leko nan ƙasa ba tare da wata fargaba ba zarraza ta fito da batta tsimi daga cikin aljihu rigarta ta fata ta ɗaga sama saitin saman tsaunin tana mai cewa ina abokan tafiya aljanin nan ku leƙo ƙasa ku ga abin muradin ku cikin abin da bai wuce rabin daƙiƙa ba markahul sabu zai yunkura cikin tsananin zafin nama da shammace ya fusge battar tsimi daga hannun zarazi ya sama bai dira ko ina ba sai kan tsaunin kawai sai ya leko ƙasa ya dubi zarazi ya kyalkyale da dariyar mugunta ya ce ke yarinya daga yau na koya miki hankali domin na nuna miki cewa duk wanda ya riga ka kwana dole ne riga ka tashi tabbas na riga ki zuwa duniya dole ne na fi ki wayo yanzu zan tafi da tsumin mahaifinki domin shine abin da ya kana jejin nan batun bil adama ɗari kuwa ƙarya na shirya miki bani da su kafin zarazu ta buɗe baki ta ce wani abu tuni markawul sabis ya buɗe fuka-fukansa ya tashi sama nan da nan ya luluka a cikin gajimare ɓace al'amarin da ya sa zarrazu mugun bakin ciki a zuci kenan kawai sai ta daga hannayenta biyu masu zaɓa-zaɓan faratu ta caka a cikinta ta farke shi sai ga tumbin cikinta ya faɗo ƙasa nan take ta faɗi ƙasa matacciya ko shura ba ba al'amarin aljani markawul sabus kuwa ko da ya samu nasarar karɓar tartsimi daga hannun zarrazu ai sai cika da farin ciki ya ƙara ƙaimi a cikin tafiyarsa da ya take ta hazo cikin tsananin gudu da kwanciyar hankali ko da ya tuna cewa sa da sarki Lumanu na kwana da goma sha biyu ne gashi ya ɓata kwana bakwai a ƙoƙarin samu tsumin dodo Kiryan sai hankalinsa ya tashi domin baya son ya ga ya gota waɗannan kwanaki ba tare da ya isa da sarki Lumanu ba nan fa ya shiga tunanin hanyar da zai bi ya ƙara ƙarfin gudunsa yana cikin tunanin ne dabara ta faɗo masa a ƙa'ida bayan kowane mako guda yake sauka ya huta kuma ya ci abinci amma yanzu sai yanke shawarar ba zai rinka sakkowa ƙasa ba sai bayan mako biyu kuma idan yana tafiya a sama zai rinka kaɗa fuka-fukansa da saurin gaske don ya sha gaban lokaci haka ko al'amarin ya kasance aljanimar markahul sabus ya ƙara kaimi iyakar ƙarfinsa a cikin wannan tafiya a ranar da kwanaki suka cika ɗari da goma sha biyu cif cif sarki lu'umanu na zaune a fadarsa tare da 'yan majalisarsa da kuma bokayen ƙasas da sauran jama'ar gari sai kawai aka ga garin ya gauraye da hadari nan da nan ƙasa ta kama girgiza ba zato ba tsammani sai ga aljani markawul sabis ya ratso ta ƙarƙashin ƙasa ya bayyana tsakiyar fada hannunsa na hagu na rike da batta tsimin dodo kiryano ko da ganinsa sai fada ta ruɗe da tafi da shiwa murna ta kama sarki lu'manu ya miƙe tsaye daga kan sai ya taho ga murkawul sabis yana mai cewa lale marhaban da farin bako lalle ka cika alkawari akan lokaci ba na abin na. sarki lu'man ya mika hannu da nufin ya karɓi battar tsimi sai aljani markawul saba sai janye ya ce haba ranka daɗe ashe ka mance da sharaɗin alƙawarinmu? ai ba zan baka tsimin dodo kirya ba sai na faɗi ta buƙatar ka biya mu ko da jin haka sai sarki lu'man ya murmushi ya ce faɗi buƙatar ka na je in dai bata saba ɗin da na gindiya ba kafin ka tafi yanzu take zan biya ta markahul sabus ya numfasa ya ce ya kai wannan sarki ka yi sani cewa ba na bukatar komai daga gare ka face ka mallaka min wannan mata taka wato fatisa ko da jin haka sai sarki lu'mani ya murtike fuska ya koma kan karagarsa ya zauna hankalinsa ya dugunzuma ya rasa abin da ke masa daɗi daga can sai ya ɗago kai a fusace ce ashe baka da hankali ya za a yi ka buƙaci abin da na tura ka tafiya a dominsa ina umartaka da ka faɗi wata buƙatar amma ba wannan ba ban da raina da mulki na ko menene zan mallaka maka shi markahul sai ya ajiye zuciya ya ce ni kam in dai ba fatisa za ka bani ba ba na buƙatar komai lalle zan yi tafiya ta da tsimin dodo kirya in ya so ni da kai kowa ya asara bukatarsa cikin harzuka sarki lumani ya ce ɓace mana da gani ya kai wannan aljani daga yau na haramta maka shigowa ƙasata idan ku ka kuskura ka ƙara zuwa zan tabbatar da wancan hukunci da na yi alkawari a kanka ba tare da mai da wani martani ba aljani markawul sabis ya ɓace ɓacewarsa ke da wuya sarki ya shiga gida cikin tsananin fushi da bikin ciki nan da ya fada ta watse kowa ya kama gabansa a wannan rana ba wanda ya kusanci sarki lumanu saboda ganin irin fushin da ya yi tabbas zai iya hargitsa garin gaba ɗaya idan aka fusata shi hatta iyalansa ma baya baya suka yi da shi a ranar babu wanda ya shiga tirakarsa sai masu yi masa hidima su ma a cikin ɗari-ɗari suke aiwatar da ayyukansu shi ko aljani markawul sabis bayan ya isa ƙarshen gari sai ya zauna yana ta tunani da baƙin cikin wannan abu da sarki lumani ya masa ya tuno da alƙawarin da ya ɗaukar wa mahaifiyarsa cewa ba zai komo gida ba sai tare da fatisa nan take ji zuciyarsa ta ƙeƙashe tsoro ya kau daga cikinta kawai sai yanke shawarar ya koma gidan sarauta sarki lumanu ya sato gimbiya fatisa ba tare da wani ya ganshi shi ba nan take markawul sabu zai buɗe fuka-fukansa ya sama yana bi gidan sarki lumanu a cikin tsananin gudun da bai taɓa yin irinsa ba kamar kifta ido sai gashi ya dira a tsakiyar gidan sarautar nan fa ya fara neman inda gimbiya fatisa take duk ta inda ya bi ko da bango ne sai dai ka ga ya ratsa a cikinsa ya wuce kamar yadda danshin ruwa ke tsatsafowa daga ƙarƙashin ƙasa markahul sabis ya ta shiga saƙo-saƙo. ɗaki-ɗaki har ya iso ɓangaren da gimbiya fatisa take a wannan lokaci dare ya raba ga dakaru nan burjik suna gadi amma babu wanda ya iya ganin markahul sabis duk da cewa gaba ɗaya harabar gidan haskake take da hasken fitilu manya-manya irin na sarauta sa'ad da markahul sabis ya shiga cikin turakar gimbiya fatisa sai iske kuyanginta a kwakwance suna ta share bacci kamar ba su dare nan ya tsallake su ya wuce zuwa cikin kuryar ɗakinta ɗaki ne mai girman gaske wanda aka kawata shi da kayan alatu iri-iri ko ina ka duba shuɗin kilishi ne a shimfiɗe mai tsananin laushi idan ka taka a tsakiyar ɗakin aka girke wani katon gado na zinare mai tudun taushi da labulan alhari ne mai dajiyar baki da zabar jadi sai sheƙi da walwali yake yi gaba ɗaya ɗakin ya ɗume da ƙanshin turaren muski a kan tsakiyar gadon gimbi a fatisa ce kwance cikin wata doguwar farar riga mai shara-shara yayin da markawul sabu ya ganta a cikin wannan hali sai ya gigice kuma ya ɗimoce nan take isa kan gadon ya zo na dab da ita zamansa ke da wuya ta buɗe idanu suka yi arba da juna maimakon tarafka ihu ko tarazana sai ga ta murmushi al'amarin da ya mutuka bashin mamaki har ya buɗe baki zai ce wani abu sai ta toshe bakinsa da tafin hannunta ta ce karkace komai ya masoyina na san za ka dawo gare ni ka yi sani cewa tun ranar da muka ga juna ka tafi ka bar ni cikin mayan ka. dare da rana bana iya bacci saboda tunaninka hakika mijina ya ci amana ka bisa alkawarin da kuka yi na umartar ka da ka hanzarta tarawa da ni kafin ya san da zuwanka domin burinka da nawa ya cika a daidai wannan lokaci kwatsam sai suka ji kofofin ɗakin guda takwas sun bubbuɗe da ƙarfi dakaru suka yi ta cikin ɗakin ɗauke da makaman yaki. cikin daƙiƙu kaɗan suka yi wa ɗakin ƙawanya a wannan lokaci fatisa da markahul sabis suna runguma da juna suna tsaye a kan gadon cikin firgici gaba ɗaya dakarun suka tsaya ƙyam suna kallon su fatisa kawai ba zato kuma sai ga sarki Lu'man ya bayyana cikin shigar yaki Fuskar sa martike idanunsa sun kada sun yi jawo cikin fushi da fati sai ya ce kai cinki matata hakika kin bani kunya kuma kin zubar da kimarki ki Ki sani kin yi babban lahani ga darajar ta. lalle yau ɗayan ku ba zai tsere wa azabata ba ina nufin ke da wannan la'anannan aljana na rantse da girman tsafi sai na kulle ku a cikin akwatunan tsafi sannan a kai ku kurkukun karkashin ƙasa a nan za ku yi ta zama har a ƙarshen rayuwarku wanda jan haka sai markawul sabu zai bushe da dariya ya ce karya kake baka isa kai mana wannan wulakancin ba muddin ina numfashi a doron ƙasa wanda jin haka sai sarki lumanu ya dubi dakarunsa ya ce ku kama su ku aiwatar da hukuncin da na yanke a kansu take dakaru suka afka wasu markawul sabis nan fauri ya mutsi aka fara ɗauki ba daɗi bisa mamaki sai markawul sabis daga waɗannan dakaru sun addabe shi duk da cewar shi aljani ne su ko mutane ne abin da bai sani ba shine ba mutane ba ne aljanu ne yan uwansa kuma suna daga cikin jinsin baƙaƙen aljanu waɗanda babu marasa imani kamar su a doron ƙasa ko da ya ga al'amarin ya fi ƙarfin saninsa sai fara jarraba ƙarfin tsafi nan take dakarun suka juye kamanninsa zuwa ainihin siffofinsu na baƙaƙen aljanu kawai sai suka rufe shi da duka cikin da kiko kaɗan suka yi masa lugudan wahala ya faɗi ƙasa mamme ita kwafatisa suka kama ta da ƙarfin tsiya suka tafi da su zuwa ƙarƙashin ƙasa inda aka gina wata kurkuku ta musamman a nan ne aka sanya markawar sabis a cikin wata battar ƙarfe ita kuma battar aka jefa ta cikin wata bakar akwati aka kulle sannan aka sa ƙaton kwaɗo aka datse kamar yadda aka yi markawar sabis haka aka yi wa fatisa da yake ita bil adama ce kwanan ta uku a cikin akwatin ta mutu shi kuma markawul sabas har yau har kwanan gobe yana nan a raye cikin wannan akwatu kullum ba shi da aikin yi sai kuka da rera waƙoƙin begen masoyiyarsa fatisa inda mutum zai shiga wannan wuri ya je kusa da akwatin zai ji sautin waƙar kuma zai ga hawayen markawul sabas na kwaranya daga cikin siririyar kafar akwatin wannan shine dalilin da yasa aka kulle aljani markawul sabis a cikin akwatin karfe sa'ad da aljani lubumas ya zo na labarinsa sai jafar da elisa suka yi ajiyar zuciya sannan suka dubi juna aka rasa wanda zai ce kala daga can sai jafar ya ce yanzu kenan dole sai mun je jejin kalkim mun ɗauko takobin sarjis mallakar magulus sannan za mu iya zuwa kurkukun sarki lomano mu kubutar da aljini markawul sabis ko ba haka ba ne lubuma zai ce haka wannan zance yake dole sai kun tuntuɓi bokaji shan mahaifin Elisa, sannan za ku ke ta jejin kalkin ku fita lafiya wannan batu ya sa hankalin jafaru da na Elisa ya tashi suka nutsu a cikin tunani daga ƙarshe sai suka yanke shawarar kawai su je su tuntuɓi mahaifin nata in ya so komai ta fanjama fanjam nan take Elisa ta ɗauki kundin tsatsuba ta waje jafaru da aljani gulzum suka bi ta a baya wanda suka zo bakin kofar kogon sai yanan nan ta nannaɗe kanta sama kamar labule suka fice sannan ta dawo ta rufe ba tare da bata lokaci ba yalisa da jafaru suka haye bayan gulzum ya tashi da su sama suka nufi gidan bokajin shan a can birnin laharim kuwa magariba na yi waziri kaddaru ya koma wajen gimbiya sima. ya sanar da ita cewa shi kam ya gama shiri kuma ya yi sallama da iyalansa don haka a shirye yake su tafi zuwa jejin falwas don su sadu da boka ne. dama tuni gimbiya sima ta sa an shirya musu guzuri da yan rikiya wasu dakaru guda 460 a cikin waɗannan yan rikiya har da galadima wani dattijan mutum da ake kira abu lajis ba don komai gimbiya sima ta shirya wannan tafiya tare da abu lajis ba sai dan ya zama wakilin jama'a gari kuma idan ta kama ta bar masa riƙon garin ta bashi ba tare da bata wani lokaci ba gimbiya sima kaddaru abolajes, da sauran yan rakiya suka yi hawa suka fice daga cikin gari suka ɗau hanyar jejin falwas kwanci tashi su gimbiya sima suka isa jejin falwas ba su tsaya ko ina ba sai a bakin kogon rihim da yake kaddaru ne a kan gaba sai jalin zaman dokinsa ya tsaya cak a gaban wannan kogo sannan ya sakko daga kan dokinsa su ku su gimbiya sima ba su sakko daga kan dawakansu ba sai suka tsaya suna kallon abin da wazirin kaddar zai yayin da kaddar ya zo dab da kofar shiga kogon ruhim sai ya tsaya ya ce ya sarkin bokan duniya ya kai fitila mai haskaka duhun dare ya magani mai warkar da kowace cuta kai sani cewa yau ga sarauniya ka gimbi asima ta tako da kafata ta zo gare ka da wata babbar bukata ka yi haƙuri ya shugaban matsafa mun katse maka aiki ba don son zuciya ba sai don bin umarnin sarauniya ga tana a tsaye tana sauraron ka kaddar na gama faɗin haka sai suka ji wata murya ta ce lalai marhaban da sarauniya lalle mu masu bauta ne ga ahalin gidanku tun fil azal bukatar ku ta mu ce ga mu nan zuwa gare ku don mu share muku hawaye ko da muryar ta zo na zancen ta sai gaba ɗayan kogon na ruhim ya tsage daga tsakiya ya buɗe kansa kamar an buɗe tsakiyar littafi take wani dogon mutum ya bayyana yana sanye da warkin fata hannunsa na hagu akwai wata siririyar sanda tsafi a hannunsa na dama kuwa isga ce babu takalmi a kafarsa damatsansa kuwa a cike suke da gurayen tsafi kansa fari fat ne ko ina furfura ce ta lullube babu silin bakin gashi guda akalla shekarunsa sun haura casa'in jikinsa a murɗe yake wato yana da ƙira ƙarfi kai da ganinsa kasancewa da can an yi jarumta mutumin ya tako a hankali har ya iso gaban gimbiya sima sannan ya sujada gare ta ya ce gaishe ki sarauniyar duniya ke ce tauraruwar taurari ni ne bawan ki bo castleway muna sana da bukatar ki sakko ki biyo mu cikin kogo lalle akwai bayani mai tsauri da ke bukatar sauraro cikin nutsuwa ba tare da wata fargaba ba gimbiya sima ta sakko daga kan dokin ta biyo bo castleway a baya kaddar da galadima ma suka bi bayan su sai boka sulbaini ya juyo ya dubi galadima ya ce koma da baya ba ma ka cikin alamun kunya galadima ya koma da baya yayin da boka sulbaini da ma suka shiga ciki sai kogon ya koma ya rufe kamar an rufe littafi kai ka ce tun azal dutsen bai taɓa buɗewa ba kuma babu wata halitta da ta taɓa shigarsa sa'ad da suka isa tsakiyar kogon rahim sai gimbiya sima da kaddaro suka ga kamar sun shigo wata sabuwar duniya domin hatta irin iskar da suke shaka a wajen mai ɗan karin daɗi ce yanayin wajen kuwa madaidaici ne ma'ana babu zafi kuma babu sanyi komai da ke wajen daban yake da irin abubuwan da ido ya saba gani ko ina ka duba abubuwan al'ajabi ne burjik a zuzube halittu kuwa ga su iri-iri a wajen ne suka ga mace mai nono hudu sannan suka ga jaki mai kawuna uku a can gefe guda kuma sai suka ga wani kyakkyawan saurayi wanda rabin jikinsa na doki ne daga cibiyarsa zuwa sama yake bil'adama amma gangan jikinsa da kafafuwansa duk na doki ne an ɗaure shi a jikin turki sai harbin iska yake a can gefe guda kuwa waɗansu kyawawan 'yan mata ne guda hudu rabin tsagin jikinsa na bil'adama ne rabi kuma na dodanni haka kuma a can bisa wani dutse sai suka ga wani jibgegen hankaka mai kan bil'adama har yana da dogon gemu mai shafar ƙasa kuma yana rera wata waka cikin murya mai zaƙin gaske da daɗin sauraro kamar haka duniya da yawa take haka ma abin cikinta yake komai san makonka wani a tafiya kwana na gwanin wani ganawa sulmai ni kai ne gwarzo dodon zaye. ya masanin sirrin boye kai ga mai duniya ya iso kai kasan dukkanin tsatsan da ke cikinta kai kasan abin da aka haifa yau kuma kai ne kasan wanda za a haifa gobe ina mai neman labari da zo ga littafin da shafukansa ba su kirguwa surbai da kai ne haske mai kewaye duniya kaf a dakika guda ya masanin adadin halittun duniya kai ne farin wata mai sanya koramai kai ne rana mai yaha da zufa ha ha haka dai wannan tsuntsu mai kan bil'adama adama ya ci gaba da yobo kasul bai ni kirari a cikin wake bai gushe ba yana yi har ya kai su gimbiya sima bisa katuwar karagarsa ta mulki suka zauna gaba ɗaya zaman suke da wuya kayan marmari suka bayyana gabansu bisa wani farantin zinare sannan kuma sai ga tulunan ababen sha iri-iri tare da kofuna na zinare duk abin da mutum ke so da ya kai hannu sai abin ya taso da kansa ya jira a hannunsa haka dai gimbiya sima da waziri kaddara suka ci suka sha suka yi hani'a bayan sun nutsu bokasul bai ne dube su ya ce ya ku waɗannan manyan baki ku sani cewa yau kwana ashirin kenan da fara halwata ta tsafi wadda ba ni da nufin tsayawa sai na cika kwanaki arba'in inda kun haƙura da zuwa gare ni sai bayan na kammala halwar da kuna zuwa zan ba ku abin da kuka fito nema to amma yanzu kun tarwatsa komai ba zan iya mallakar abin da nake so na mallaka ba sai na sake shiga wata sabuwar halwar ta shekara hudu maimakon kwana arba'in da ya kamata na yi a in kuka sake zuwa min kafin cikar shekara hudu komai ya dagule sai na sake shiga ta shekara ɗari hudu na sani cewa kun zo gare ni ne ba don komai ba sai don ku san inda za ku riski kundin tsatsu ba domin gimbiya ta karanta shi ta sadda da abokin rayuwar da ya dace da ita ko ba haka ba ne Kaddari ya suna ya ce haka yake ya shugaban bokan duniya. Hakika kun zo da babban al'amari amma shine mafi sauki idan har za ku kiyaye da abin da zan shaida muku. A halin yanzu shi wannan littafi wato kundin tsatsuba yana hannun waɗansu ban yara guda biyu a can birnin sun ana kiransu ɗaya Jafaru ɗayar kuma Elisa. Sun kasance mace da namiji. Kundin tsatsuba ba zai karanta ba domin babu mai iya buɗe shi. sai da wata kuba da ake kira miftahul zarbin ita ko wannan kuba an raba ta gida uku kaso guda an kai shi bangon ƙarshen duniya da ke gabas ɗaya kasan an kai shi bangon kudu ɗayan kuma an kai shi bangon arewa daga ko'ina cikin duniya zuwa waɗannan wurare tafiya ce ta shekara hamsin hamsin da sadaukin aljani mai tashan balaga amma ku yi sani cewa akwai wani aljani guda ɗaya wanda zai iya yin wannan tafiya a cikin kwanaki hamsin hamsin ana kiransa markawar sabis inda aka yi rashin dace shi wannan aljani yanzu haka yana can a tsare cikin kurkukun sarki lumanu na birnin tehran da ke karkashin ƙasa ku yi sani cewa an sa markawar sabis a cikin bakin akwati an kulle da katon kwado wanda ba shi buɗuwa sai dai a sare shi da wata takobi ta musamman ita ko wannan takobi ana kiranta sarjis mallakin wani kasar gomin aljani ne da ake kira mogulus a cikin jejin kalkim jejin da babu wata halitta da ta isa ta shige shi ta fita a raye ba tare da ta kiyaye waɗansu tsauraran dokoki ba masu wuyar sha'ani sa'ad da boka ne, ya zo na zancensa sai zuciyar gimbiya sima da takarda da ta karya suka fitar da rai da samun biyan bukata yayin da boka ne ya fuskanci hakan sai ya dube su ya kyalkyale da dariya ya ce haba 'ya'yan zamani kar ku bani kunya mana ku ji an ce yaro ba ta hankalin dare ka yi suna ba ai mai tsoro ba shi zama gwani inda ni matsoraci ne da ban san abin da na sani ba yau lalle ku ƙarfafa zukatanku ni ku na taimake ku ku kai ga samun nasara yayin da suka ji haka sai gimbi asima ta ce ya kai sarkin bokaye hakika wannan kalami naka ya kara min kwarin gwiwa don haka na rantse da darajar karaga gidanmu daga yau na sallama rayuwata don samun biyan bukatata faɗa mana abin yi mu ko mu kasance masu biyayya sau da gaba boka sulbai ne tun tsire da dariya a karo na biyu ya ce haka nake so na ga mace mai zuciyar maza na umarce ku da ku yi dubi zuwa ga wancan allon tsafa sulbai ne ya nuna wani farin kyalle da sandarsa ta tsafi sai ga jafar da ya lisa bisa aljini gulzum sun dira a kofar gidan boka jishan durarsa ke da wuya masu tsaron kofa suka basu su hanya yalisa ta kama hannun jafaru suka shige cikin gidan suka bar aljani gulzum zaune yana jiran su bayan yar doguwar tafiya ta kimanin dakika ɗari biyar sai ga su sun iso cikin wata katuwar fada mai tarin kayan alatu na alfarma a can saman wani gini mai tudu aka ajiye wata karagar mulki wadda aka kera da yakutu bisa kan karagar bokajin shan ne sanye da baƙaƙen kaya bakin rawani da bakin takalmi faɗi wanda aka yi shi da fatar damusa a 'yan yatsunsa na hannun hagu da dama akwai zabbuna guda shida shida wato adadin su goma sha biyu kenan bisa wata farashin faɗa da ke gabansa wani murgujejen zaki ne rayayye sai gurnani yake kamar ya ci babu ko da jafar ya ga wannan zaki sai jikinsa ya hau ɓari ya rikunkume ya lisa saboda tsananin tsorata Elisa ta daka masa tsawa ta ce amma ka ba ni kuɗi yanzu duk irin rashin tsoron nan naka da na sani a ce zaki ka tsoro to ka saki jikinka ko kuma ya turmushe ka ya da faɗin haka sai Jafar ya nutsu ya daina rawar ɗari amma sai daina kallon idanun zakin don ba yi masa kama da komai sai garwashi wuta tun sa'ad da Elisa da Jafar suka shigo wannan fada Baukaji shan ya bi su da kallo kawai yana mai yin murmushi kai tsaye Lisa ta je ta zauna dab da shi ta ce ya kai abba na ni ce kadai ya a gare ka a duk faɗin duniyar nan haka kuma na san kana matuƙar so na so ba na wasa ba tun tasowa ta duk abin da na bukata daga gare ka kana yi mu komai wahala al'amarin nan ka sani yau na zo gare ka da wata babbar bukata wacce ban taɓa zuwa maka da irin ta ba na fatan za ka taimake ni ka biya min ita yayin da bokajin shan ya ji wannan batu na yarsa elisa sai ya kyalkyale da dariya ya yi ta yin dariyar har sai da kwalla ta cika masa idanu ya faɗo ƙasa daga kan karagarsa al'amarin da ya matuƙar baiwa yalisa da jafarin mamaki kenan suka yi kasake suna kallon sa kawai daga can sai yalisa ta sake matsawa kusa da shi ta haɗe rai ta ce ina dalilin wannan dariya taka bokajin shin ya murtuke fuska sannan ya ce ya ke yata ki sani cewa ba komai bane ya sa na dariya sai ganin yadda kuke son ku yi aikin manya a matsayin ku na yara ni a tawa shawara ku bani kundin tsatsuba ku bar komai a hannuna ni zan aika a je a kawo min kubar muktahu zarbil a cikin kwanaki kaɗan a gaban idanunku zan buɗe wannan littafi na karanta shi tare da ku sa da boka shan ya zo na sa sai yalisa ta bushe da dariya ta ce haba bana na san kai ka haife ni amma ka sani cewa ba fa za ka iya min wayo ba a yanzu domin kaina ya waye fiye da yadda baka zato mu yanzu abin da muke so da kai kawai shine ka sanar da mu dokokin da za mu kiyaye yayin da muka shiga jejin kalkim don ɗauko takobin magulus in kai mana wannan ka gama biya mana bukata sauran wahalar sai ka bar mu da ita sa'ad da boka jin shan ya ji haka sai shiru yana tunani a zuciyarsa ya ce a gaskiya abin kunya ne a gare ni na kwace kundin tsatsuba daga hannun yaran da dai ban san yadda aka yi suka samu shi ba kuma idan ne haka kima ta za ta ragu a idanun yata shikenan na da zan sanar da ku dokokin da za ku bi yayin da kuka shiga jejin karkin amma bisa sharaɗi guda sharaɗin shine zan haɗa ku da wani bawa na ya tafi tare da ku ba wani bane wannan bawa sai aljani nargas ku yi sani cewa shi nargas sadauki ne na gaske zai zama kariya gare ku daga sharrin mugayen aljanu kuma ya kasance mai sauri fiye da naku aljanin wato gulzum haka kuma idan gulzum ya gaji da tafiya na gas zai iya ɗaukar ku duka ku uku ya ci gaba da tafiya da ku bayan da Yalisa da Jafar suka ji wannan batu sai suka dubi juna suka shigo, daga can sai Jafar ya dubi bokajin shi cikin biyayya ya ce ya shugaba na mun ji sharaɗinka kuma mun amince amma muna so kai mana uzuri zuwa gobe domin mai shawara boka shanye dariya ce shikenan na amince ku tafi sai gobowar haka ku dawo min da shawarar da kuka yi na take lisa da jafar suka miƙe suka fita daga cikin fadar rike da kundin tsatsuba fitar suke da wuya boka jin ya kira sunan aljini nargas so uku nan take bayyana gabansa ya na cikin ladabi ya ce ga ni gare ka ya shugabana me kake bukata da ni aljani nargas katan gaske ne domin ku sa ya ninka na aljani gulzum sau goma ƙaƙƙarfan gaske ne kuma a halin yanzu yana kan tsakiyar ganiyarsa ta samartaka ko kaɗan bai san wani abu wai shi tsoro ba bokajin shin ya dubi nargas cikin nutsuwa ya ce ban kira ka don komai ba sai don ka yi shiri ina son zan haɗa ka da ta, tare da jafar ɗan ruzel ku tafi zuwa jejin kalkin don ku ɗauko takobin magulus ka sani cewa za ku yi wannan tafiya tare da gulzum na hore ka da ka taimaka musu a duk lokacin da buƙatar taimakon ta taso bayan kun samu nasarar ɗauko takobin za ku wuce zuwa birnin Tehran ku shiga kurkukun sarki Lumanu da ke ƙarƙashin ƙasa ku sare kwaɗan da aka rufe bakin akwatin nan wanda aka sa aljani markawul sabis a ciki lalle da wannan takobi na sarjis za ku sare kwaɗan da zarar kun buɗe akwatin za ku iske wata battar ƙarfe a ciki kada ku kuskura ku buɗe battar lalle ku zo min da ita a rufe idan kuwa kuka yi gangancin buɗe battar nan aljani markahul sabis zai fito ya halaka ku gaba ɗaya yayin da aljani nargas ya ji wannan bayani na ubangidansa sai kawo gorin numfashi ya ce ya shugabana ka sani cewa ban san dokokin da zan kiyaye ba yayin da muka shiga jejin kalkin haka kuma shiga birnin tahir ba na ƙaramin shiryayye ba ne balle ma har mu samu ikon shiga kurkukun sarki lumanu da ke ƙarƙashin ƙasa ko wannan batu sai boka jinshin ya bushe da dariya sannan ya ce karka damu zan sanar da ku komai gobe war haka yanzu na sallame ka ka tafi sai goben ka dawo a daidai irin wannan lokaci aljani na riga tsayarsa na ya ce an gama ya shugabana nan take ya ɓace shi kuma jinshan sai ya murza ɗaya daga cikin zobunan hannunsa take shi ma ya ɓace a daidai nan ne bokasul bane ya sake nuna allon tsafinsa da sandan nan da ke hannunsa sai komai ya washe su gimbiya masu ka daina ganin hoton komai a kai to yanzu kun ga komai da idanun ku ko saboda haka babu abin da ya kamace ku sai dai ku bi bayan waɗannan yara duk inda za su je kuma ku je kuma duk abin da za su yi a gaban ku da zarar kun ga sun mallaki kubar muftahu zarbil sai ku yaƙe su ku kwace kundin tsatsuba da muftahu zarbil a lokaci guda sa da boka sulbaini ya zo na a zancensa sai waziri kaddari ya ce kai sarkin bokaye ka sani cewa daga nan zuwa birnin sin tafiya ce ta shekara ɗari da goma bisa raƙumi ba tare da yada zango ba yanzu ta ya za mu isa zuwa wannan gari kafin su yi lisa su tafi jejin kalkin kuma ta ya za mu bi sawun su sau da kafa ko da jin wannan tambaya sai boka sulbain ya tuntse da dariya sannan ya ce ai wannan mai sauki ne yanzu zan haɗa ku da wani aljani daga cikin aljanuna wanda nake matuƙar takama da shi sunan wannan aljani durfas ku sani cewa durpas ya ninka aljani nargas sau arba'in a komai haka kuma yana da wani sihiri na musamman wanda in ya so yana iya bacewa ko ɗan uwansa aljani bai isa ya iya ganinsa ba duk wanda ke zaune a kansa ma zai ɓace tare da shi idanun bil adama ko na aljan ba zai ganshi ba yana da tsananin gudu da sauri yayin tafiya a cikin sararin samaniya kamar tauraruwa mai wutsiya aljani markawul sabis ne kaɗai ya fi shi sauri kafin gimbiya sima da kaddaru su kara faɗin wani abu tuni boka sulbaini ya shafi wani mulmulallen karfe na tsafi sai ga aljini durfus ya ratso ta cikin dutsen kogon ya durkusa bisa gwiwoyinsa a gaban sulbaini ya ce gani gare ka shugabana Duk wace irin bukata yanzu nan na aiwatar da ita boka sulbaini ya murmushe ce maza ka ɗauki gimbiya tare da wazirinta ka kai su birnin sin don ku bi bayan su aljini nargas zuwa jejin kalkim na so ka kasance tare da su har zuwa lokacin da za a mallaki kuban nan ta miftahu zarbil da zarar hakan ta faru sai ka yaƙi su aljini nargas da kwato kundin tsatsuba da kubar miftahu zarbil ku taho nan gaba ɗaya gare ni ko da jin wannan umarni sai aljini durfus ya sa hannu guda ya suri gimbiya sima da kaddaru ya aza su a bayansa sannan ya yunkura da niyyar tashi sai sima ta ce ka dakata sarkin hanzari akwai saƙon da zan bayar a waje ga jama'ata ko da jan haka sai Bob Castlebane ya ce karki damu ya shugabata ai mun san sakon naki kina so ne ki bar amanar ƙasa a hannun Galadima ki tafi abinki za mu isar da wannan sako kuma mu ma za mu zuba ido akan harkan mulkin dan kada a wani abu ba daidai ba yayin da ba kwana sulbaina na gama rufe baki durfas ya buɗe fukafukansa ya zama haske su masu gimbiya sima da ke zaune a kansa sai suka zama hasken take hasken ya ratsa ta saman ginin kogon dutsen ya fice zuwa sararin samaniya kuma ya bace al'amarin Elisa da Jafar kuwa bayan sun baro fadar Boka shan, sai Gulzum ya ɗauki su ya mai da su cikin kogon nan na Elisa dake can bayan gari a nan suka zauna kowa ya shiru yana tunanin mafitar wannan al'amari Jafar ne ya fara magana ya dubi Elisa ya ce anya kuwa ba kya tsammanin cewa mahaifinki ya shirya mana tuggun da zai raba mu da kundin tsatsuba ni kam hankali na bai kwanta ba da batun wannan aljini nasa da zai haɗa mu da shi Bilisa ta ajiye zuciya ta ce abokina ni kai na ban yadda da shi ba to amma ka san cewa halin yanzu ba mu da wani zaɓi wanda ya fi ba umarninsa haka ne sai dai ai dabara ba ta karewa mai nema karki damu tuni na yi wani shirya zuciyata lalle babu wanda ya isa ya raba mu da kundin tsatsuba har sai mun gama karance shi tsaf daga farkonsa zuwa ƙarshe wadda jin haka sai Elisa dubi Jafaru cikin mamaki ta ce kai ko wanne irin shiri ne ya kai mana wanda tunani na da hikima ta basu kai kansa ba Jafaru ya dariya ce ba kawata ai gadan tsafi kuka fi ni amma ba da hikima ba domin kin san cewa mahaifi na cikakken masani kuma mai cikakken basira ke dai kawai ki zuba ido ki sha kallo shin kin manta da kirari na ne ni ne fa hatsabibin yaro mai ta'adin tsiya mugun tsuntsu nake mai sheka dubu bai zama waje ɗaya don gudun tsautsayi ni da tsoro mun raba gari fa da jin haka Elisa ta kyalkyale da dariya ta ce a ah, gyara maganarka ai akan batun tsoro ka yi ƙarya ashe ba kai ne kai arba da zakin mahaifina ka firgice ba Jafar ya murmushe ce ai jin tsoro take ba tsoro ba ne, bane abinda nake nufi anan shine ba na jin tsoron abin da ban gani ba kin sani cewa ko da za a gaya min cewa akwai mutu a cikin rijiya ba fa zan ji tsoron shiga ba sai dai idan na shiga na sa da ita Elisa ta murmushi ta ce kwarai ni ma na shaida da wannan kuma na jinjina maka bari ni ma ne maka nawa kirarin sannu Jafar gogon Elisa kura kake ga tsoro kuma gaban tsoro a fagen gaba baka san gudu ba gaishe ka hatsabibi na hatsabibiya hannu bi maganin miya. ko da Elisa ta zo na wannan kirari sai daɗi ya kama Jafar ya dakata da ita ya ce dakata kawata Barziga ziga na haka kada kai na ya fashi tunda ya an ce ba kyauta tukuici ni ma ya kamata na dan wasa ki gaishe ki karama mai babban aiki ke ce tsafi kuma kin sha tsafi a nono kyalkyali yake mai daɗin kallo daga nesa da zarar kin matso kusa sai ki zama wuta mai ƙona gaba kaɗan za ki zama tauraruwa mai haske duniya sannan da fama 'yar matsafa sa'ad da Elisa ta ji wannan kirari da Jafar ya mata sai ta bushe da dariya ta ce lalle na yadda ka gaje hikima sai dai ka sa na do me kake nufi da ni ce tauraruwa da zan haskaka duniya a nan gaba yayin da Jafar ya ji wannan tambaya sai ya je zuciya ya ce ya ke kawata hakika kin yi min tambayar da ba zan iya baki amsar ta ba yanzu yi haƙuri in lokaci yayi zaki ga amsar da idanunki shikenan zan jira zuwa lokacin yanzu me muka yanke shawara dangane da batun wannan tafiya tamu Jafar ya murmushe ce ai mun gama magana gobe za mu koma ga mahaifinki mu sanar da shi cewa mun amince ya haɗa mu da bawan sannan gas mu tafi zuwa jejin kalkin sauran al'amari ki bar komai gare ni tabbas zan kubutar da mu daga dukkan wani tarko da makirci na san zaka iya abokina Yalisa ta faɗa sa'a da ta tada ta biyu sai ga abinci da ruwan sha ya bayyana bisa kan wata shimfiɗa da ke su. Elisa ta dubi Jafar ta ce ai sai ka zo mu ci abinci ko ba tare da bata lokaci ba suka zauna tare suka wanke hannayensu da ruwa sannan suka hau abinci da ci suna cikin haka ne idanun Elisa suka ci ko da kwalla ta fara zubar da hawaye al'amarin da ya matukar tayar da hankalin Jafaru kenan ya dube ta cikin alamun tausayi ya ce ya ke kawata ina dalilin wannan kuka naki Elisa ta sa hannu ta share hawayenta sannan ta ce ba wani abu ba ne ya sa ni kuka sai tunowa da mahaifiyata wadda ta rasu tun ban fi shekara shida ba a duniya a ƙoƙarinta na haɗa wani tsafi mai haɗari ya kai abokina ka sani cewa har yau ina iya tunowa da lokutan da nake zama tare da ita muna cin abinci hakika ta nuna min matuƙar soyayya kai duk sihirin tsafin da na samu ma daga gare ne ban taɓa samun sihiri guda ba daga wajen mahaifina duk sa'ad da na zauna zan ci abinci sai na tuno da ita wannan dalili ne ya sa ka gan kuka sa'ad da Elisa ta zo na zancanta sai ta dago kai ta dubi Jafar bisa mamaki sai ta ga shi ma yana zubar da hawaye abokina menene dalilin naka kukan Jafar ya aje zuciya sannan ya ce wani abu ne bani mamaki kusan komai na rayuwarki irin nawa ne ki sani cewa sunan mahaifiyata Zuhura kuma yau shekara guda kenan da rasuwarta lokacin da mahaifiyata ke raye babu irin gatan da bata nuna min ba saboda tsananin san da take min yasa take ziyartar bokaye don su bincika mata irin rayuwar da zan kasance a ciki duk wajen bokan da muka je sai ya ce da ita ɗanki zai shahara duniya kuma zai karɓi wani bakon addini wanda zai kawar da dukkanin sauran addinai a doron ƙasa amma ki sani cewa ba za ki kai wannan lokaci ba domin ajalinki yana nan kusa sai da muka je wajen bokaye arba'in suna faɗin haka bayanin ɗayansu bai saba da na sauran ba tun daga wannan rana hankalin mahaifiyata ya zuma ta shiga bincike don ta gano irin addinin da aka ce zan karɓa har ajalinta ya zo ba ta gano addinin ba ni ma yanzu da nake miki maganar ban gano ba lalle zan ci gaba da bincike da kuma tambaya har sai na gano wannan addini tabbas na san ina da babban aiki a gabana amma sai bayan mun samu nasarar buɗe kundin tsatsuba sannan zan mai da hankali na kansa haka dai jafar da elisa suka ci gaba da hira har dare ya raba su sai bacci ya sace su da ranar tafiya jejin kalkin ta zo bokajin shan ya sa jafar da elisa a gaba yana karanto musu dokokin da za su kiyaye don samun nasarar ta takobin sabjis, inda ya fara da cewa ina so ku nutsu ku saurare da kyau domin idan kuka mance abu guda ɗaya daga cikin abubuwan da zan lissafa muku tamkar kun halaka ne kafin na sanar da ku dokoki bakwai na shiga jejin kalkim zan fara yi muku bayani akan jejin kalkim da kuma mugulus halayyarsa da ta iyalansa shi dai jejin kalkim ya kasance mai tsananin girma tsayi da faɗi domin daga farkonsa zuwa ƙarshensa tafiya ce ta kwana arba'in bisa aljani nargas a duk shekara magulus na haihuwar 'ya'ya dubu uku saboda wannan dalili ne jejin ya cika ya batse da 'ya'yansa ko ina ka duba su ne babu masaka tsinke tarihi ya nuna cewa fiye da shekaru dubu baya babu wani mahaluki da ya isa ya keta ta cikin wannan jeji walau ta sama ko ta ƙasa ba tare da ya zama abincin magulus da iyalansa ba kai sai da ta kai ta kawo cewa magulus da iyalansa sun cinye gaba ɗaya dabbobin da ke cikin dukkanin dazuzzukan da ke kewayensu hatta ƙananan tsuntsaye ba su bari ba yayin da suka ga babu sauran namun daji sai suka hau bishiyoyi da ci har suka ƙara da su a halin yanzu ta kai cewa ba su da abinci sai duwatsu da turbaya don kada yunwa ta kashe su wani babban abin mamaki shine ba su da ikon barin kewayen da suke domin da zarar sun ɗar mahallin nasu sai iskar wajen ta zame musu guba duk wanda ya shaƙe ta sai kaga jikinsa na tsattsagewa, yana rushewa kamar mutum mutumi da aka gina da yanku ku yi sani cewa tsafi ko ƙarfi baya tasiri akan waɗannan dodanni babu yadda za a yi ku shiga jejin kalkin ba ku faɗa hannunsu ba amma ku sani cewa ba za su cinye ku ba farar ɗaya a duk inda suka kama ku sai sun tafi da ku zuwa ga mahaifinsu magulus da zarar sun kai ku. za a sanya ku cikin wani kejin ice mai tsananin ƙwari da ƙarfi a kulle za ku zauna cikin kejin tsawon kwana uku ba don komai za a ajiye ku na tsawon wannan lokaci ba sai don jiran yajin da matan magulus za ta daka wanda da shi ne magulus zai amfani wajen cinye ku idan har kuna so ku kuta daga haka sai kun kiyaye dokoki bakwai doka ta farko ita ce kada ku kuskura ku ce za ku yaƙi waɗannan dodanni doka ta biyu yayin da kuka faɗa hannunsu kada ɗayan ku ya sake magana da ɗan uwansa haka kuma tsawon kwana ukun da za ku yi a cikin kejin ice kar ku ci ko ku sha duk abin da suka kawo muku ko da ko kuna jin kamar yunwa da kishirwa za su kashe ku doka ta hudu ita ce kada ku jarraba aiki da tsafi abu na biyar duk sa'ar da dodannin nan suka zo suna kallon ku ku sunkui da kai ƙasa kar ku dinga haɗa idanu da su abu na shida shine akwai wata bishiyar zinare a jiya a kofar gidan magulus dab da inda kejin da za a sa ku yake kullun da safe ku yi sujjada ga wannan bishiya tsawon kwanaki uku abu na ƙarshe shine ranar da za a fito da ku daga cikin kejin nan dan a cinye ku kada ku yi gardama fita da zara an zo gifta da ku ta gaban bishiyar nan ta zinare sai ku ɗaga kai sama ku dubi ganyayyakinta kuna yin haka ganyayen za su zuzubo ƙasa ba adadi iyakar ganin mutum da faruwa hakan gaba ɗayan dodannin nan za su kame su zama gumaka har uban nasu mugulus da matarsa to a sannan ne za ku samu damar shiga cikin gidan mugulus don ku ɗauko takobin sarjis ku shiga zuwa cikin gidan kai tsaye ba da jin tsoron komai ba za ku iske ɗakuna ɗari uku a ciki wannan na bin wannan wannan na bin wannan ku ratsa ta cikin su har ku isa ɗaki na karshe a cikin wannan ɗaki ne za ku tarar da ƙoƙunan kawunan adamu birjik ba adadi waɗannan ƙoƙunan kai ne na iyaka bil'adaman da dodo mongolus ya ci a duniya a jikin bangon gabasin ɗakin daga sama za ku ga takobin sarjis sakala a jikin wata ƙusa wannan takobi an yi ta ne da sassan kashin bil'adama tsawonta bai wuce kamo kamobi ba amma tana da matukar nauyi inda za a tara mutum ɗari sadaukai majiya ƙarfi ba za su iya ɗaukata ba amma idan kuka ɗauki ƙoƙon kai guda daga cikin ƙoƙunan kaunin bil'adaman da ke ɗakin kuka jefi takobin da shi shikenan kun karya alƙadar nauyinta kowa daga cikin ku zai iya ɗaukata. ta kuna ɗaukar takobin sai ku hanzarta fita daga cikin gidan ku yi ta tafiya da ƙafafunku ba tare da kun bugi gunki guda ba daga cikin gumakan nan har tsawon sa'a guda sannan ku haye bisa kan aljani na ragas ya tashi da ku sama ku bar wannan jejin na kalkin ku sani cewa idan kuka kuskure kuka bugi gunki guda na dodannin nan har ya faɗi ƙasa take za su tashi gaba ɗaya su kama ku su da samu kuwawa wani ma ko ɗigon jinin ba zai samu sa'ad da bokajin shin ya zo na a zancensa sai hankalin yale sai tashi ta dubi Jafar ta ce abokina ka ji fa irin hadarin da ke cikin jejin kalkin? yaya zaka iya zuwa Jafar ya murmushi ya ce ai ko da hadarin ya linka haka sau goma ba zan sauya ra'ayina ba ya kai wannan boka ka sani cewa na fito da shiri na ba gudu ba ja da baya kai nake jira kawai ke kuma kawata idan kin kare da wannan tafiya ki zaman ki na hutar sheki amma ne muke alƙawarin lalle zan dawo gare ki bayan na samu nasarar ɗauko kuban nan ta mutahu zarbi da jin wannan batu sai Lisa ta ji kamar an cire mata dukkanin tsoron wani abu da ke doron ƙasa kawai sai ta ce lalle ka sun ƙara min ƙwarin gwiwa babu makawa da ni za a yi wannan tafiya tana gama faɗin haka ta juya ta dubi mahaifinta ta ce ya kai abba na ga mu gare ka sallama mu muka mu gaban mu